وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين sai dai ba za ku so tsayawa akan tafarke madaidaci ba ko wani abu face sai idan Allah ya so hakan ubangijin halitta gaba ɗaya